masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi na jihar bauchi a wannan rana ta talata sha takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyar wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan bakwai meladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna nan cikin tafsir suratul isra a jiya ba mu samu damar amsa ko kaɗan daga cikin tambayoyi ba mun karanta tambayar wani bawan Allah mun fara ansa ta muka samu waya daga babban malaminmu Sheikh Muhammad Abdullah Zarban Al-Zamidi Allah ya ƙara tsare shi mai tambayar jiya da muka fara ta yana tambaya ne bambanci tsakanin mufti da malami suka ce asali ai duka mufti malami ne duk wani wanda yake mai fatawa to dole yana da ilimi sai ya zama malami sannan ya fatawa duk da cewa fatawa wani abu ne wanda yake yana da nauyin gaske gara a baka littafi a ce ka karantar da a aje ka a ce za a rufe maka tambayoyi kana ansawa shi yasa za mu ga babu abin da magabata suka fi tsoro irin sha'anin fatawa wato har ma suka kasance suna turereniyar fatawa a turon wannan shi ma ya tura ba wancan kowa yana kokarin ya zame saboda nauyinta domin a lokacin da kake fatawa kamar kana wakiltar ubangiji ne kana cewa ga abin da Allah ya halatta ga abin da Allah ya haramta shi yasa ibn al-qayyim ya kirawo masu fatawa da cewa al-muwaqqi'una anillah littafin sa ilahu al-muwaqqi'in ar alamin wato sanar da masu sa hannu a madadin ubangiji mahalicin duniya saboda haka mai fatawa kamar wanda yake sa hannu ne a madadin ubangiji yana cewa kaza halal ne a wurin Allah kaza haram ne a wurin Allah to kaga ashe babban abu ne shi yasa magabata sun fi jin tsoron komai saboda wannan sama da fatawa to mu kuma abinda ma muka fi renawa kenan fatawar ita muka fi renawa aka ga mutum an yi tambaya jikinsa har karkarwa yake shi a bashi ya ansa shi a bashi ya ansa akwai sanda a sheikh muhammad salih bin isaimin kowa da ya san shi bajiman malami ne shakundun harkar ilimi wanda duniyar ilimi ta yi alfahari da shi kuma take alfahari da shi har yanzu akwai sanda ya jeho wata matsala ga ɗalibansa ya ce yana son ya ji ansa nan da nan kowa sai ya rika daga hannu wanda ya ba da ansa wani ya ma faɗi dalili wani ya kawo hujja aka yi ta yi ƙarshe da aka zo ce to malam mai za ka ce yake sai ya bincike su duk sun gama ba da amsa amma shi malamin ya ce a shi sai ya bincike to wanda ya san ilimi har kullum harkar fatawa za ta ba shi tsoro amma mu da muke a gefe-gefe ba shiga sosai ba kamar yadda bahaushe ya ce ƙaramin sani ko ƙumi ne wato ilimin cikin cokali sai ka rika ganin wannan cikin cokali ɗin ya fi girman dala da gauran dutse saboda haka jin kake yi ka isa ko ma ina aka je ba a isa a kayan da kai ba shi yasa za ka ga da wahala ka ji malami a yanzu an tambaye shi ya ce ban sani ba da wahala biyar da za a yi sai ya san yadda ya kakalo an sa ɗin gaba to wanda yana da matsala kwarai da gaske to cikin tambayar sai yayi maganar cewa a yi nasiha ga waɗanda suke yi wa tafsiri hawan kawara ya yi misali ne da wani wanda ya ce ya san shi ko wato yake cewa ba zai iya karantar da ko kutayyib guda biyar ba kutayyib wato ɗan da tafi mai ƙananan mai ƙarancin shafuka ya ce ba zai iya karantar da irin waɗannan littafan ba amma yanzu yana nan ya dage a unguwarsu cewa shi tafsiri zai ya kira wasu ya masa nasiha amma ya ƙi ya saurare shi to wannan suna nan da yawa kai na unguwarku ka sani to wasu ma sun san irinsa irinsa suna nan a unguwanni da dama da dama wato kamar yadda muka sha faɗa a alƙur'ani shine babban abin da ya kamata a ji tsoron wato yi masa kutse amma sai ka ga shi aka fi renawa sai ka ga mutum ba zai iya kinkimo sayi bukari ya ce zai karantar ba ko mu waɗa ko ya ɗauko cikin littattafanmu da muka fi sani a da'irin su muktasar ce zai koyar amma kuma zai iya sa zai tafsiri a gaskiya wannan zahira ce wadda take da ban tsoro kwarai da gaske kuma an sha faɗakarwa kan wannan sai dai kullum ka san a faɗakar daban kuma a ji daban faɗakarwar ana yi har ɗan littafi na taɓa rubutawa majalisun tafsir daga baya zama a tafsir le majalisun tafsir wanda a ciki na yi maganar wannan zahirar musamman in azumi ya zo a baragadar da ake yi da kwama calar da ake yi da su ko soki burutsun da ake yi da sunan tafsir ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa kuma ina kira da ƙungiyoyinmu musamman na sunna a yi taka tsantsan batun cewa ko ina sai an tura masa mai tafsiri din ai takatarsa a gaskiya akwai haɗari akwai haɗari saboda qur'ani kake cewa a je a fassara ba wa'azi bane irin wanda aka saba wa'azi idan mai wa'azi ya tsaya a gurin wa'azi abinda ya sani shi zai faɗa kawai amma nan ayoyin Allah za a rika karanto masa kuma kowa ya jira masa ido so yake ji an fassara bakin an masa bayani to shi yasa da dama in kana jin wani tafsirin wallahi sai ka ji kamar kai amai kamar kai amai a karanto ayar amma wasu bayanai ne can daban zai kutsa yana yi kuma tafsiri yake yi wani a sashi a rediyo wani a sashi a talabijin in ba a sashi a rediyo a talabijin ba a dora shi a intanet to kaga irin wannan yana da hatsari ya ni ina kira ga ƙungiyoyinmu na na musulmi musamman ƙungiyoyin ahalus sunna a yi taka tsantsan batun cewa ko ina kowane ƙauye sai an tura mai tafsiri saboda haka a ɗauko matasa kuma shi yanzu nan da ka tura shi zai tafsiri ba fa wanda ya isa nan gaba ya taka masa birki ka tura shi ya je ya ɗana to fa ba yadda zai tsaya ya kuma tsaya to alal haƙiƙa wannan mas'uliya ce babba ba abin tunƙaho ba ne ƙungiya ta yi tunƙaho cewa ita bana ta tura mai tafsiri adadi kaza ba shi ne abin tunƙaho ba wa ka tura kuma mai aka je aka yi wannan shi ne za ka duba saboda ka yi a hankali ba cewa muka yi ka a yi tafsirin ba amma dai a koma a duba a ga shi fa tafsirin yana da ka'idoji yana da dokoki yana da ka'idoji yana da dokoki kamar da zuwa ka tura mutane ka ce kawai kowa ya je likita ne ba a buɗe masa ɗan shago ya rika ba wa mutane magani yana kutsa musu allura ba za ka yi wannan ba to wannan ya fi haɗari kuma akan wancan don wancan bai wuce cutar da jiki ba kuma ya yi sanadiyar mutum ya mutu shi kenan amma wannan in ka yi abin da ya yi sanadiyar kashe zuciyar mutane da kautar da su daga daidai ka ga. wanda wani abu ne da ka rasa masa rayuwarsa ta duniya da lahira Allah kiyaye to wani yake tambaya yake cewa ah, ya ce mu ne muka haɗa hannun jari amma a cikin dokokinmu idan wani mu zai karɓi bashi a ciki sai ya sai kati na naira ɗari don a samu kuɗin shiga daga gare shi to shi ne yake cewa mai hukuncin wannan naira ɗari to ban san me yake nufi da sayan kati na naira ɗari ba da sayan kati na naira ɗari ya ba wa su waɗanda za su ba shi bashin idan wannan yake nufi haramun ne duk wani bashin da zaka bayar amma ka sa sharaɗi sai ka mori wanda zaka ba wa bashin ta wata fuska to wannan moriyar haramun ce wanda muka sha faɗa kullu qardin jarra manfa'atan fa riba duk wani bashi da zai jawo wa mai wanda zai bada bashin sai ya amfana da wanda zai ba shi bashi to ya zama riba saboda haka yayin da zaka bashi bashin kuɗi kace amma sai ya sai katin naira ɗari ya bayar to wannan naira ɗarin da ka karɓa riba ce bai halatta ba to ina ga kada tambayoyin su cinye mana lokaci gashi kuma muna buƙatar mu ga cewa mun yi nisa a tafsirin wannan sura ko mun kammala ta gashi kuma lokaci yana tattafiya bismillah mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qulna lil malaa الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن لأحتنكن ذريته إلا قليلا الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كما كتن لوكتن دمك تشيو ملائكوه ku yi sujjada ga adamu fasajadu sai duk suka yi sujjada illa iblis sai iblis shine bai yi ba qala a asjudu liman khalaqta tina yace yanzu na yi sujjada ga wanda ka halitta daga tabo qala ya kuma ce ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya shin baka gani bane wannan da ka karrama shi a kaina ko wannan ne wanda ka karrama shi ka fifita shi a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamati ila yawmil qiyamati la ahtani kan zurriyatahu lalle tabbas idan har ka bani jinkiri zuwa tashin alkiyama la ahtani kan zurriyatahu lalle sai na mamaye na mamaye zurriyarsa illa qalila sai an kadan Allah ta'ala yana tunawa annabinsa kuma yana umartar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da duk ba wani mai karatu ya tuna kissar iblis da adam alaihi salam wato kamar Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wannan dambarwar da kake fama da ita tsakaninka da waɗannan kafiran kuke ta kai ruwa rana da su akwai akai gauro akwai akai mari sun ƙi yarda da kai suna ta nuna maka adawa da ƙiyayya da fituntunu iri-iri to ka sani ba daga nan abin ya faru ba tsohon labari ne tun lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi adam suka fara aka fara samun ƙiyayya tsakaninsa da iblis da kai da muminai waɗanda suka yi imani da kai dukkan ku kuna sahu ɗaya tare da annabi adam alaihissalam waɗannan kuma da kake ta fafatawa da su kuke ta ainihin dambarwa da su su kuma suna sahu ɗaya da iblis mabiyansa ne to saboda haka gara ka tuna cewa wannan abu ba wai daga kanka aka fara shi ba tun daga kafuwar duniya tun daga halittar ɗan adam na farko aka fara samun wannan hasada aka samu wannan fara samun wannan girman kai kamar Allah ta'ala yana gaya masa cewa waɗannan mutane ba komai ya hana su yi imani da kai ba su yi maka da'a su yarda da kai face abu guda biyu abu na farko girman kai abu na biyu hasada girman kai suna ganin ta yaya za ka tashi a gabansu sun haife ka a gabansu ka girma a gabansu kai wayo a ce yanzu rana tsaka ka fito ka ce kai annabin Allah ne kuma an saukar maka da alkur'ani su zo su yi maka biyayya su yi maka da'a suna ga sun fi karfin haka girman kai ba zai basu su yi wannan ba sannan hasada ta yaya kai za a zaɓe ka bayan ta tashi maraya ba ka da uwa ba ka da uba kakanka ma da yake kula da kai ya rasu sai gurin babban ka koma da zama ka tashi ba ka da komai ba kuɗi aka san ku da shi ba ba mulki ko sarauta ba a ce kuma an baka annabci bayan ga su manya-manya wanda suna ganin idan har annabcin ne ya kamata su za a ba saboda ka suna da hassada a cikin zuciyarsu waɗannan cututtuka guda biyu su suka hana su yi imani da kai to ka sani tun lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam haka aka samu tsakaninsa da Iblis wannan cutar ga ta suka yi ga datta suka yi daga madugunsu na farko shine iblis shi ma haka suka yi da annabi adam girman kai da hasada ta hana ya yadda ya risinawa annabi adam ya gaishe shi ya yi masa sujjada kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi Allah ta'ala ya ce wa id qulna lil mala'ikati katila lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga adam wannan umarni ne Allah ta'ala ya ba su su yi masa sujjada saboda haka idan sun yi da'a suka yi wa Allah biyayya suka yi wa Allah ba bauta ce ga wani Allah shi Allah ɗin da za a bauta wa shi yace a yi masa kamar yadda ya umarce mu mu kalli Ka'aba mun sallah ya umarce mu mu zagaye Ka'aba ya umarce mu mu shafa dutsen a Hajar al-Aswad wannan duk ba bauta bane ga Ka'aba ba sallah muke zuwa ga ka'aba ba ba bautawa dutsen hajar aswad muke yi ba a'a saboda Allah ta'ala da muke bautawa shi ya ce bi don haka shi muke wada don haka lokacin da Allah ta'ala ya ce wa mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam ba wai ku bautawa annabi adam ake nufi ba to amma dukkan wani wanda Allah ta'ala bai umarci ka kai masa sujjada ba in kai masa sujjada ka aikata haramu in kuma kai da niyyar bauta ne to ka bar musulunci wannan shine hukunci idan ka zo kai ma wani sujjada da sunan girmamawa to ka aikata haramu in ku da kudurcewar ya cancanci bauta ne to kafir kafirci ne wannan saboda ba a yarda ka wannan ba amma shi annabi adam tunda an yarda yayi wannan saboda haka a lokacin da'a aka yi wa Allah don haka mala'iku ba sa saban Allah bare su bauta wa wani Allah don haka da aka ce usjudu li adam fasajadu duk sai suka fara suka yi sujada bayan Allah ta'ala ya halicci annabi adam ya kirawo su gaba ɗaya ya ce ku yi sujjada anan Allah ta'ala mala'iku ya ce bai ware mana tsakanin mala'ikun sama ne ko mala'ikun sama da ƙasa ba don wasu malamai sun yi ta tattaunawa to har da na ƙasa har da sama da na ƙasa ne ko ko a na sama ne banda na ƙasa ko na ƙasa ne banda na sama to Allah ne duk bai wannan bayanin ba cewa yayi mala'iku don haka mu ma haka zamu ce mala'iku mala'iku ku zo ku yi masa sujjada suka faɗi suka yi sujjada illa iblisa sai iblis kadai shine sai yake yin sujjada yaki yin sujjada ya ƙi yarda ya faɗi ya sujada, wani zai ce to ai mala'iku aka ce su yi sujada? ai kaga shi ba a ce yayi ba a duk da cewa mala'iku aka kira ai shi yana cikinsu, kuma ɗa'ar da yake yi wa Allah da biyayyar da yake wa Allah a lokacin ita ce ta sa har ya zama yana cikinsu. su don haka tunda aka umarce su in har suna sama da shi a matsayi aka umarce su aka ce su zo su yi sujada, to shi min babu aula ya yi sujjadan nan idan kuna zaune da wanda ya fika sai wani ya shigo sai wannan da ya fika a matsayi ya tashi ya je ya taro shi ya gaisa da shi kai kai ka isa ka ce ba za ka yi ba ba za ka gaishe shi ba saboda idan har wanda yake manyan babban ka yayi to ina ga wanda yake shi kuma ƙasa kaga shi ya kamata yayi to kuma tunda shi iblis bai ce Allah ai baka umarce ni ba ya nuna cewa ya fahimci akwai shi a cikin umarni in ka zo yanzu kana so ka kare shi saboda akwai abadatu shaytan akwai wanda suka fito su masu bautar shaytan su haka ma ake kiransu abadatu shaytan su a nasu aqidar suna cewa shaytan an zalunce shi an zalunce shi an ki tsauraran hujjar shi ba a bashi dama ba ya kare kansa kuma ma an ce Allah an ce shi ba za a taba karbar wato ba za a taba karbar tubarsa ba don haka su suna tausayawa shedan to idan har an samu mai bautar shedan akwai wani karkatacce da zai fito kuma a rasa samu ya rasa samun mabiya kaga babu shedan din shi ogan gaba daya yana da masu masu tausaya masa masu bauta masa to ina ga wani kuma tsararre da zai fito ya ce ga tsararsa zai samu mabiya saboda haka shaidan shi karan kansa ya fahimci yana cikin umarni shi yasa duk a alkur'ani inda aka yi bayanin kissar shaidan kissar annabi adam da iblis an yi bayanin ta asurori bakwai a cikin alkur'ani an yi bayanin ta suratul baqara an yi bayanin ta suratul a'raf an yi bayanin ta suratul hijri an kawo ta a wannan sura suratul isra sannan za ta zo a cikin suratul kahi sannan za ta zo a cikin suratul qaha sannan suratul sat dukkan waɗannan surori sun kawo batun kissar iblis da annabi adam amma a ciki babu inda iblis ya kare kansa da cewa ai shi ba ubarce shi ba to kaga shi da aka yi tuhuma bai ya yarda da laifin sai kai daga gefe ka ce a'a bai yi laifin ba kaga akwai rigima saboda haka yana cikin umarni to amma me ya hana su sujjada abinda ya hana su sujjada abu biyu ne girman kai da iba jin ya isa da hasad girman kai da jin ya isa kamar yadda Allah ta'ala a cikin bakara ya ce mana illa Iblis aba wastakbara wa kana al kafirin sai dai iblis aba ya kasa kasa ya kiya wastakbara kuma ya girman kai wa kana min kafirin ya tabbata cikin kafirin to kaga wannan iba ne wa istikbar sannan anan yake nuna mana akwai hasada ce a asjudu liman khalaqta tsina yanzu na yi sujada ga wanda ka halicce shi da taku wato kamar yadda a cikin suratul a'raf ta ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ma mana aka Allah tasjuda in amartuk Allah ce me ya hana me ya hana ka sujada da na umarce ka kaga Allah ce iz amartuka me ya hana ka sujada da na umarce ka kala ana khairun minhu sai ni min ni da wuta kai ni wa min shi kuma da ta ka shi don haka wannan hujja ce da take nuna na fi shi to kaga na anan hujjar tashi ya ya ce ta fuska uku ta fuska ta farko wannan kiyasi yake yi a mahallin nasi idan nasi ya zo babu batun kiyasi Allah ne ya yi umarni ya ce ka yi sujjada ina kuma batun ka ce kai an yi ka da wuta shi an yi shi da taɓo kaga nassi idan ya zo shi kenan duk wata magana sai a je ta gefe guda da babu nassi ne sai a je ka kiyasi to amma in akwai nassi babu magana kiyasi idza jaa nahrullahi batala nahru ma'qil nabiyu fadarsa da yace ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin wannan shi karan kansa ya zubar da shi domin me domin yana jiji da kai yana alfahari da kansa jiji da kai da tsarkake kai alama ce ta tawaya in ka isa ka bari a tsarkake ka ba kai za ka tsarkake kanka ba amma ka zo kana bugar kirji kana cika baki kana sai kai to alama ce baka ba baka isa ba saboda wannan cewa ana khairun minhu khalaqtani ya kara rubuta shi sannan abu na uku wa ya gaya masa cewa wuta sinadarin wuta yana gaba da sinadarin taɓo ina hujjarsa ina ya samu wannan ina ilimin da zai bada akan wannan babu shi wani yana iya cewa tabo yana gaba da wuta tunda tabo din nan alama ce ta nutsuwa sabanin wuta gaggagaggaga haka take ci tabo din nan daga nan dukkan wasu tsiranni wasu itatuwa wasu abu da duk daga nan suke fitowa a samu dan adam ya samu abinci amma wuta cinyewa take wuta ƙonawa take amma taɓo baya ƙonawa in ka shiga taɓo sai dai ka ɓata jikinka amma in ka shiga wuta fa ai matsala ce to duk waɗannan in wani ya ce wuta ta fi ta taɓo ya fi wuta shi ma sai kafa hujja da wannan shi mai shi wancan mai hujjarsa saboda haka shi kansa ya ce ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin magana ce wacce babu hujja akan ta shi yasa abu muwas wani fantararren mawaki wanda yake haka dai a lokacinsa dai ba tsatsai ba ne to a cikin irin waƙoƙinsa ina jin ya sha ta yi masa karo sai yake cewa iblisu afdalu min abikum adama fatanabbahu ya ma'ashar al-ashrari annaru unsuruhu wa adamu tinatun wa tinu la yasmusu wa nari kawai ko dan ya gwada kwakwalwarsa cewa shi mawaki ne sai yake cewa iblis ya fi babanku adamu falala don haka ku shiga hankalinku ya ko a sharare kaji wai shi ne zai ce wani a shararai fatanabbahu ya ma'ashar al-ashrari wai hujjarsa annaru unsuruhu wuta ce sinadarinsa ita ce asalinsa wa adamu tinatu shi kuma adamu ai tabo yake wa tinu la yasmusu nari kuma babu yadda za a yi tabo ya huta to kaga hujjar hujjar iblis din ita yake maimaitawa to shine ne yake to a asjudu liman khalaqta tina ni yanzu na yi sujjada ga wanda ka halitta da tabo kala ya ci gaba da gaya wa Allah cikin rashin kunya ara aitaka me ka gani ko ka gaya min akhbirni ka bani labari ka gaya min da wace hujja ce za ka fifita shi a kaina hazan da zai karramta alayya wannan shine wanda ka fifita shi a kaina ma'ana ka bani labari da wani dalili ne ka fifita shi a kaina wannan akwai rashin kunya a ciki ya ce wa ubangiji sai ya gaya masa dalilin da yasa ya fifita waye bai wa ba Allah ba in ya ga dama ya karrama wanda ya karrama sai kuma wani zo na musu yana cewa dan me aka fifita shi kaga alamar hasada kenan hadha alladhi karramta alayya wannan shine wanda zaka karrama shi kuma har da ar'aitaka wai ka gaya mun ka bani labari ka faɗi meye hujja da wani dalili wannan zaka karrama shi a kaina sannan sai ce da in akhartani ila yawmil qiyamati lalle tabbas idan har ka jinkirta mun zuwa ranar alkiyama la ya taho. sai na mamaye zurriyarsa sai na janye zurriyarsa ƴaƴansa illa kalila, sai in kadan to duk sai na cinye su da yaki malamai suka ce ta ina ya san cewa zai iya cinye zurriyar annabi adamu da yaki suka ce watakila bayan ya gwada yaudarar annabi adam alaihi salam ya ga cewa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma mun ba adamu alkawarin mu a gabanin haka sai ya manta ba mu same shi da daurewa ba ba mu sami annabi adam ya daure ba to daga nan ya fahimci to tunda annabi adam bai daure ba sauran ba ba za su daure ba saboda haka zai iya cinye su da yaki wasu malamai suka ce a ya ji lokacin da mala'iku ai yana cikin su suke a ataj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya ji sanda mala'iku suke maganar in an halittu wasu halittu an aje su a doron ƙasa za su yi barna a ciki har su rika zubar da jini saboda haka ya fahimci cewa to yana da nasibi kenan yana da rabo tun daga lokacin ya zare kan sakalinsa na yaki cewa zai yaki ɗan adam ashe kaga tsakanin alkhairi da sharri wata gwagwarmaya ce da aka fara ta tun kafuwar duniya ba yanzu aka fara ta ba da haka duk wani abin da za ka gani yanzu ƙara shi ne amma ba yanzu aka fara shi ba an daɗe da fara hadisi a cikin sayo muslim ya gaya mana cewa tun sanda aka halicci annabi adam ba a ma hura masa rai ba yana surarsa lokacin Allah ta'ala ya bashi a cikin aljanna tun a lokacin annabi a abinan iblis ya fara jin haushinsa wato tun kafin ba a zo magana sujjada annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lamma sawwara Allahu adama تركه في الجنة ما شاء الله فجعل إبليس فجعل إبليس يطيف به فلما رآه قال فلما فلما رآه عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك شيء النبي يأتي لوك تشند أكل شيء النبي آدم الله تعالى يا بشي الجنة يا أول لوك تشند يقدام ما يبشي a lokacin iblis ya rika zagayawa yana zagaya shi har sai da ya kare masa kallo sai ya gane cewa falamma ra'ahu ajwa sai ya gane cewa yana da ciki an ce yana da ciki ma'ana zai buƙaci ci da sha a rarake ki arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalik daga lokacin sai ya fahimci to an yi shi halittar da ba zai iya jurewa ba wato ba zai iya jurewa ba ga batun ci da sha ɗin nan ba inda ba za su kai shi ba to kaga ashe tun daga lokacin iblis yake ta neman yadda zai yi wa zai wa dan adam illa to kuma sai Allah ta'ala ya zo wannan halittar al'ajwaf da yake wa kulikal insanu da'ifa wannan halittar mai rauni sai Allah kuma yace ya fifita ta akan adam ta akan iblis da mala'iku su yi masa sujada to a lokacin sai ya fito da kiyayyarsa to shi ne yake cewa da in akhartani ila yawmil qiyamati in har ka jinkirta ni zuwa ranar alkiyama wato ka ba ni lokaci kai min jinkiri la ahtadi kanna zurriyatahu sai na mamaye zurriyarsa sai na ainihin janye zurriyarsa malamai suka ce ah dan me zai faɗi zurriya ga adamu din dan me zai ce sai ya janye adamu ba da shi da sai ya faɗi zurriya bai faɗi adamu ba ce saboda shi adamu ya fara yi masa ya gani shi yasa ya fito batun zirriya kuma a cikin suratul araf Allah ya gaya mana irin alwashin da ya ci gaban ubangiji na cewa fa ba zai kyale dan adam yayi sakat ba thumma la'atiyannahum la'aqudanna lahum siratakal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين la'aqudanna lahum siratal mustaqim sai na zaune musu hanyar samun tafarkin kamar da yake wato zai zauna kan hanya duk sanda ka zo zaka bi hanyar kwarai sai ya tsorata ka ya firgita ka ko ya nuna maka wannan hanyar ba hanya bace da zaka ji daɗi sai ya zaune wannan hanyar kamar yadda ya zo a cikin hadisin sabira ibn abi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna shaytana qa'ada ala ibn adam bi atruqihi dan ada shedan ya ya zaure hanyoyin da dan adam zai tafi zuwa da shirya duk ya biya ya toshe in ya shigo ta nan ya bi toshe ta nan in ya shigo ta nan ya toshe ta nan yazo zai musulunta yace yanzu ka musulunta a tuslim wa tazara dinaka wa dina abaika wa din abai abika musulunta kuma yanzu zaka yi ka bar addininka ka bar addinin iyayenka ka bar addinin iyayen babanka sai ya fito masa tabbatun al'ada da abin da aka tashi aka saba ana yi ce in za ka ci ke yanzu ka kama sabon addini ka kama sabuwar aƙida ka bi wata sabuwar hanya ga abin da iyaye da kakanni aka sani fa asahu fa aslam ne sai dan adam ya saba masa sai musulunta ya zo magana da hijira أتهاجر وتضع أرضك وسماءك إنما المهاجر كالفرس التوال كالفرس في التوال في ذاك ذاك هجرة كبر garin da aka haife ka aka binne cibiyarka kai wasa ka girma kake da abokai da sa'anni nan za ka bari ka tafi wani gari ka zama kamar kamar doki a cikin talala wato garin ne garin da kaje kana cikin garin amma kuma baka da yanci nan ma fa asahu fa nan ma musulmi ya saba masa yayi hijira aka je can lokacin da aka farlanta jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a fito nan ma shedan ya je ya tsare hanya yace in za ka fita jihadi fa tuqtal ka tafi a je a kashe ka a gaje dukiyarka a aure matarka nan ma ya saba masa ya fita annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa idza mata kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna wannan bawan Allah in ya mutu haƙƙi ne ga Allah ya shigar da shi aljanna aw ghariqa kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna to haka dan haka shedan yake bi kofofin alheri gaba ɗaya ya toshe shine ma'anar la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim sai na zo musu ta gabansu wa an aymanihim na zo musu ta bayan su ta daman su thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa an khalfihim wa an shama'il min bayni aydihim wa min khalfihim sai na zo musu ta gabansu ta bayan su wa an aymanihim wa an shama'ilihim sai na zo musu ta hagu ta dama ta hagu malamai suka ce amma la'anan nan bai ce ta sama da ƙasa ba ya faɗi duka ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta jihatul arba'a amma bai ce ta sama ƙasa ba suka ce la'anna jihatul khasfi jihatul azab saboda azabar Allah ta nan take zuwa kai ya zo ta sama daidai lokacin azabar Allah ta zo ta hada da shi ko biyo ta ƙasa dan ma Allah ta'ala in ya tashi azaba ya kan yi azaba qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum ta ce to sai yasa sai ya ki faɗar wannan don haka Allah ya ce ubangiji wala tajidu aksarahum shakirin kuma ba za ka samu da damun masu gode maka ba kamar yadda nan ya ce illa qalila sai yan kaɗan ubangiji ta'ala ya gaskata shi cewa qalilun min ibadiyar shakur yan kaɗan ne cikin bayina waɗanda suke gode mu waɗannan kaɗan ɗin su ne a wasu gurare Allah ta'ala ya bayyana mana su illa ibadaka minhum mukhlasi sai bayinka daga cikin su masu ikhlasi waɗanda suka sa Allah a zuciya wanda komai nasu dan Allah suke yi shi kaga wannan yana nuna maka girman ikhlasi babu abin da zai kubutar da kai daga sharrin shaitan irin ikhlasi ka sa Allah a ranka komai da za ka yi ka dan Allah yi kai dan Allah bari ka bari ka bari dan Allah wannan shine kawai maganin maganinka daga shaidan shi ne zai shiga tsakaninka zai zama shamaki daga fadawa cikin tarkon shaidan Allah ta'ala ya ci gaba da ce masa قال ذهب فمن تبعك منهم jahannama جهنم جزاؤكم فإن jahannama. جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا الله تعالى شي تفي faman tabi'aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin su fa inna jahannama jazaa'ukum lalle jahannama ce sakamakon ku jazaa'an mawfura sakamako cikakke wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ka ainihin razanar da wanda ka samu iko daga cikinsu da sautinka wa ajlib alaihim bi qaylika ka tattaro ka musu ka tattaro musu da mahayanka dakarunka mahaya da masu tafiya a ƙafa. wa sharikhum fil amwali ka yi tarayya da su cikin dukiyoyi wal auladi da 'ya'ya wa ka yi musu alkawari wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ba komai shedan yake alkauranta musu ba sai ruɗi inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina baka da wani iko akan su wa kafa bi rabbika wakila kuma ubangijin ka ya isan ya zama abin dogaro Allah ta'ala da iblis yayi waccan rashin kunya ubangiji ta'ala sai ya ba shi wasu umarni guda uku magana guda biyar umarni guda biyar na farko yace da shi izhab je ka wato je ka kai abin duk kai niyya ko kuma je ka na jinkirta maka na baka lokacin da kake so a ara maka na baka faman tabi'aka minhum wanda duk ya bi ka daga cikin su daga cikin mutane daga cikin zurriyar adam wanda duk ya maka biyayya fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura to lalle jahannama ita ce sakamakon sakamako wanda yake cikakke anan ubangiji ta'ala yake nuna cewa to ka je da waɗanda suke tare da kai wanda sune ne ka su ne mabiyanka amma ku sani na yi muku alkawarin ni kuma zan yi muku sakayya sakayyar na ita ce ta jahannama ubangiji ta'ala ya ce inna jahannama fa inna fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura lalle jahannama ita ce sakamakon ku kuma sakamako ne cikakke abin da cikakke kowa zai samu eh, zai samu rabansa Allah ta'ala ya ce masa a karo na biyu wastafziz man istata'ta minhu wanda shine umarni da na biyu daga cikin umarni da Allah ta'ala ya bashi wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ka ainihin yaudari ka jawo ka tunzira wanda kake da iko a kansa bi sautika da miryarka wato ka amfani da miryarka ka kirawo wanda duk kake ganin zai biyo ka al shine ka yi wasa da hankalinsu ta hanyar kira da za ka yi musu da miryar da za ka fito musu da ita wasu malamai suka ce bi sautika ana ana nufin bil gina'i wal ta hanyar waƙe waƙe da da wargi da wasanni na banza ka je ka yi amfani da wannan kalmar istifzaz ta nuna kamar mutumin da yake kwance ko yake ɓoye wani ya zo ya yi wasu maganganu shi kuma ya zaburo da shi ya fito ya ce gani na fito to ka je waɗanda suke mabiyanka ko da sun shiga cikin lungu ka yi amfani da sautin ka ka yi kira ka yi kuwa ka yi shela za su fito daga duk inda suke za su bi ka sannan wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika ka tattaro su da mahayanka dakarunka mahaya da matafiya a kafa wato ka fito da su ka tattara su ka yi musu jagoranci da dakarunka waɗanda suke mahaya da waɗanda suke matafiya a ƙafa a nan ubangiji ta'ala ya sifanta iblis a matsayin kamar wani kwamandan yaƙi wanda a tare da shi akwai runduna rundunan nan akwai waɗanda suke mahaya da wakai akwai waɗanda suke tafiya a ƙasa da makamansu to ka yi amfani da wannan ka tattaro wannan rundunar ka tattaro rundunar ke na sama da na ƙasa su yi ihu a yi kira mabiyanka duk su taru ku je ku yi duk yadda za ku yi wato ubangiji ta'ala ya nuna cewa ya ba shi waɗannan damammaki ya ba shi waɗannan damammaki saboda mai saboda ɗan adam ubangiji ta'ala ya yi shi ya kawo shi duniya don ya jarraba shi ya gawa zai bi Allah zai bi ko zai bi shaidan zai zama cikin rundunar ƴaƴan a cikin rundunar annabi adam ko zai zama cikin rundunar shaidan saboda haka shaidan shi ma duk aka bashi waɗannan damammaki Allah ta'ala ya ce ka fito da su ko da waɗanda suke ɓoye ne mabiyan naka ka je ka yi ihu ka yi tsawa ka yi ƙara su fito daga cikin lungu ka yi amfani da rundunar ka matafiya da waɗanda suke mahaya duk ku haɗu ku yi ta yakin sannan wa sharikhum fil amwali kai tarayya da su a cikin dukiyoyinsu malamai suka ce tarayya da su a cikin dukiyoyinsu suka ce ta hanyar riba ko ta hanyar caca ko ta hanyar ware wasu dukiyoyi kamar da aka rike a jahiliya a ce wannan na Allah ne waɗannan na gumaka ne وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم Wa وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون su ware wasu kayan amfanin noma ko su ware wasu dabbobi sai a ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumakanmu ne to idan wani abu ya taba na gumakan nasu in wani abu ya taba na gumakan su sai a dauko daga na Allah sai a ciki amma in wani abu ya taba wanda suka ware wa Allah Allah din to ba za a dauko daga na gumakan a cike ba in hukuncin gaskiya ne kowa abin masana shi Allah ce sa'a ma ya yahkumun abinda suke hukunci da shi ya yi muni malamai suka ce shi musharakar shaidan tare da mutane cikin dukiyoyinsu ta kunshi dukkan wata dukiya da mutum zai samu ba ta hanyar halal ba duk wata dukiya da dan adam zai samu ba ta hanyar halal ba ba ta halattacciyar hanya ba to shaidan ne ya kare da shi a cikinta saboda haka wannan wata sharika ce tsakaninsa da shaidan wani kamfani ne suka buɗe shi da shaidan yana da shi'a shaidan yana da shi'a kai wasu malamai suka ce ko abincinka da za ka zo ka aje a gabanka ba ka yi bismillah ba to shaidan zai yi tarayya da kai a ciki kuma yadda ya tabbata cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya zo gidansa zai shiga gidansa ya ambaci Allah shedan zai ce wa abokansa tawagarsa to fa ba ku samu masauki ba in aka kawo abinci ya ambaci sunan Allah sai to ba ku samu abinci ba idan aka zo shiga bai ambaci sunan Allah ba sai ya ce da ƴan uwansa shedanu ku zo mun samu gurin kwana idan aka kawo abinci bai ambaci Allah ba sai ce to kun samu gurin kwana kun samu kuma abinci abincin dare saboda ka musharaka ce anan fil amwali cikin dukiya don haka a takaice dukkan wata dukiya da ɗan adam ya samu ba hanyar halal ba to suna tarayya ne da shaidan a cikinta shi ne abin da Allah ce wa sharikun fil amwali wal auladi da 'ya'ya alamai suka ce musharakarsa da 'ya'ya shi ne ta hanyar kashe wasu 'ya'ya da suka riƙa yi a jahiliya ko ta hanyar neman ‘ya'ya ta hanyar da take ta zina ba ta halal ba waka zalika zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatla awladihim shuraka'uhum li yurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin ubangiji ta'ala yace waɗanda suka wato waɗanda suke kashe ƴaƴansu. abokan tarayyar su ne suka kawata musu su ne shaidanu su suka kawata musu su kashe ƴaƴansu to haka nan waɗanda za su samu ƴaƴa ta hanyar haram su ma musharaka ne malamai suka ce haka nan kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana mutumin da zai zo wa matarsa iyalinsa da kasance bai ambaci Allah ba to nan ma shaidan yana musharaka da shi saboda haka dukkan wata wani abu da za a yi tattare da ƴaƴa ta hanyar samun su ko ta hanyar tabbiyar su ko ta hanyar dora su kan hanyar da ba daidai ba duk kamar ana cewa ne a zo a sayarwa da shedan shiya a cikin waɗannan 'ya'yan shi ma ya zama yana da shiya a ciki kamfanin ya zama akwai shi a ciki to Allah ta'ala ya ce ya ba su ya ba ya ba shi wannan dama idhum kuma kai ta musu alkawari kai ta musu alkawari shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil wallahu ya ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim shedan haka zai yi ta muku alkawari yana ta gaya muku cewa in kun yi abu in kun yi wannan abu to ba za ku in kun yi abin da yake biyayya ce ga Allah to babu wata riba da za ku ci ku zo ga wanda za ku samu riba saboda haka abin da ya shafi da'ar ubangiji kullun sai ta nuna wa masa sai sai ya ta nuna ya ta cewa wannan abun akwai matsala a ciki in dai ya shafi da'ar Allah amma duk abin da ya shafi da'asa sai nuna cewa akwai ci a nan akwai nasara a nan to wannan duk alkawarin sa ne ya'iduhum wa yubannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura Allah ya ce haka zai yi tai musu alkawari yana tai musu daƙin baki wa yubannihim yana ta ba sa su gorace gorace amma Allah ta'ala ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ba abinda shaytan yake yi musu face ba abin da shaidan yake musu alkawari da shi face ruɗi ne kawai amma abin da yake musu alkawari da shi ba su samu ba Allah ta'ala ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura babu abin da shaidan yake musu alkawari da shi face ruɗi ne kawai na duniya inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina laysa laka alaihim sultan ba kada wani iko akan su ba ka da wani iko a kansu bayina a suka ce ya jingina bayi zuwa gare shi saboda ya nuna darajarsu da falalarsu ba haka ba kowa ma ba wa Allah da waɗanda suke mabiya shaidan da waɗanda dukkansu halittar Allah ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa ba wa Allah ne to amma anan sai ya keɓance waɗannan na kwarai ɗin ya kirawo su da bayansa dan ya nuna matsayinsa a gurin su kuma waɗancan ake kiransu bayan shaidan ake ce musu bayan shaidan saboda sun zama masu bautar shaidan inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina ba ka da wani iko a kansu wa kafa bi rabbika wakila kuma ubangijinka ya isa ya zama abin dogara zamiri fi rabbika ko dai koma zuwa ga shaidan wato Allah ta'ala ce ubangijinka dan a nuna shi shaidan har yanzu a karkashin ikon Allah yake wannan duk damammakin da aka bashi ba fa ya fita daga ƙarƙashin rububiyya ta ubangiji bane ubangiji ne ubangijinsa kuma shi ya saka shi ya ara masa waɗannan damammaki a nan wasu malamai suka ce umarni na da waɗannan umarni da Allah ta'ala yake ta bashi yi kaza yi kaza yi kaza umarni ne na qadar alkauni ba na shari'a ba Allah ta'ala baya umarni inna Allah la ya'muru bil fahsha' Allah baya umarni da alfasha to amma nan umarni ne na kaddara alam tara anna arsalna shayatin alal kafirin uzzuhum azza kamar yadda Allah ta'ala ya ce baka ga mun aiko da shaidanu ga kafirai ba suna ainihin tunkuda su zuwa ga laifi da ƙarfi? suna musu in gizame kan ruwa to kaga anan arsalna ala shayatin ba yana nufin cewa arsalna ala kafirina eh, arsalna ala kafirin alam tara anna arsalna shayatin ala kafirina ba yana nuna cewa Allah ta'ala shine yake son ayi abin ba a'a wannan umarni ne na kaddara wasu malamai suka ce a'a wannan min babu i'malu ma shi'tum da Allah ta'ala ya ce i'malu ma shi'tum innahu ma ta'maluna basir i'malu ma shi'tum ku je ku yi abin da duk kuke so umarni ne na tahdidi umarni ne na barazana wato kamar yayin da danka kake ta gaya masa magana kake ta gaya masa magana ya ƙi sai ka ce je kai abin da kake so je kai abin da ka ga dama ai ba kana sakan masa linzami bane cewa ya je ya yi dukkan tokarar da ya ga dama a'a kamar barazana kake masa ka je ka yi din ba gamu to shine ubangiji ta'ala da yake ce musu da yake ce wa shaydan ka je ka yi waɗannan abubuwa wasu tafziz mani sata'ata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal auladi wa idhum duk waɗannan umarni umarni da ubangiji yake masa umarni na lazimarwa cewa ka je ka yi amma fa ka sani inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina na kwarai su ne wannan masu ikhlasi ba ka da iko a kansu ba ka da wata dama a kansu wa kafa bi rabbika wakila kuma ubangijinka ya isa ya zama wakili ya isa ya zama abin dogaro ya isa ya zama wanda za a nemi kariya a gurinsa shine zai tsare shine zai kare shine zai bawa waɗanda suke bayan Allah na ƙwarai nasara sannan ubangiji ya ce rabbukumul ladzi إنه كان بكم رحيما وبنجدنكو shine wanda yake gudanar muku da jiragen ruwa fil bahri a cikin teku litabtagu min fadlihi domin ku nemi falalarsa innahu kana bikum rahima lalle shi ya tabbata ya kasance mai tausayi gare ku wannan ita ce ayar da za mu tashi gobe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh